décidant de la création d'un parti politique dénommé Mouvement Patriotique pour la République. Dan majalisar dokokin ƙasa Sani Mai Goshi kenan lokacin da yake gabatar da sanarwar sabuwar jam'iyyar MPR jamhuriya da suka kafa a ƙarshen mako. Tsohon ministan cikin gida a zamanin shugaba Tanja Mamadu minista na musamman a fadar shugaban ƙasar Nijar a yau albade abuba shine shugaban rikon kwarya na mpr jamhuriya sakamakon da ya fito daga kotu bai ba mu gaskiya ba da ce ba mu sami gaskiya ba shi yasa bayan nazarin da muka yi muka ce da yarda Allah za mu karkaro mu kuma parti wanda zai kumsa duk mutanen da muka sha aiki da su tun daga watan Augusta na 2013 Shi shine dalilin karkaro wanga parti da muka sama suna movement patriotic pour la République. Ƙarfafa ayyukan inganta rayuwar jama'a musamman mata da yara na daga cikin mahimman manufofin wannan jam'iyya. Za mu kama jama'an Nijar duka yadda za mu kawo musu wani sauyi bisa cikin rayuwarsu da yarda Allah yadda za mu samu mu ƙara bunƙasar da ƙasar ga tamu don mu hiddata daga cikin eh, halin talauci ko ko halin eh, matsalolin da su ce da take fuskanta ina tsammani in kuka diba nan ga hadda ministoci samari gare mu a cikin taron ga namu mata waɗanda muke tare da su su in kuka tambaye su sun ce muku ke a duk siyasar da muka yi a cikin shekarun guda biyu ba waɗanda muka ba ƙarfi kamar mata da yara to koya za a yi npr jamhuriya ta kai labari a zaɓuɓɓukan shekarar 2016 lokaci ya ƙure mana amma tun da mu muka ɗaukan mu kanmu niyyar yi dole mu ba kanmu ƙarhin da za mu yi kuma mu ba kanmu mai cata matakan da za mu sa fartin namu a san shi a faɗin nijar duka a san shi a ƙasashen waje kuma waɗanda ke jigogin farti su sami damar kewa cikin faɗin ƙasar ga tamu don lokacin da zaɓi ya tashi in ne da yarda Allah kun ga watse. Tun farkon bayyanar hukuncin shari'ar da ta baiwa sai Saini Umaru halaccin shugabancin jam'iyyar MNSD nasara shi da magoya bayansa sun yi kiran albadai abuba da makardabansa su dawo gida amma suka ce a kai kasuwa. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.